Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله radio voh hausa kamu a cikin shirin san safiyar yau laraba ta bawa ranar samu muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma abubuwan da za mu gabatar muku da farko dai za mu fara da kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau shirin nan na muryar ma saurare shine shi na gaban da ya zo muku daga shi kuwa sai shirin rayuwar zamantakewa za mu tike shirin namu da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. babban mai tattaunawan kasar iran a vienna ya isa birnin oslo na ƙasar norway tunisia ko babban kungiyar kwadago za ta fara yajin aiki a cikin watan yuli da muke ciki sai kuma najeriya inda shugaba buhari ya buƙaci jam'iyyarsa ta ba shi damar zaɓen wanda zai gaje shi yanzu kuma ga cikakkun labaran ali bakari kani babban mai tattaunawa kan yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliyar ƙasar iran a vienna ya isa birnin oslo na kasar norway a jiya talata kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto bakare kani yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa ya zo kasar norway ne don tattaunawa da gwamnatin kasar kan batutuwa da dama wanda suka hada da dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma wasu al'amura na ƙasa da ƙasa banda haka batun ɗagewa ƙasar iran takunkuman da amurka ta ɗora mata na daga cikin abubuwan da zai tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar ta norway tattaunawa dangane da ɗagewa ƙasar iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata wanda aka buɗe a cikin watan disamban da ya gabata ya tsaya cik saboda wasu manya-manyan al'amura da kowane bangare ya cije a kansu gwamnatin ƙasar amurka dai ta buƙaci ƙasar iran ta amince da wasu buƙatunta idan tana son a ɗage mata takunkuman da suka shafi yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 babban ƙungiyar kwadago ta ƙasar tunisia ta ba da sanarwar cewa za ta shiga yajin aiki a ranar 16 ga watan yudin da ya shigo yau saboda tilasta wa gwamnatin ƙasar ta ƙara albashin ma'aikata jaridar asharkul ausat ta nakalto ugtt tana faɗar haka a jiya talata ta kuma kara da cewa yajin aikin zai haɗa dukkanin kamfanonin gwamnati wa'anda yawansu ya kai 159 wa'anda kuma suka haɗa da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na kasar da kuma na jiragen ruwa ƙungiyar kwadagon ugtt tana da ma'aikata kimanin miliyan guda sannan ta buƙaci gwamnatin shugaba kais sa'id ta ƙara albashi ba tare da sai da kamfanonin gwamnati ba a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar tunisia tana fama da matsalolin tattalin arziki masu tsanani matsaloli wa'anda suka jawo tashin farashin kayayyaki har zuwa kashi bakwai da rabi cikin ɗari sannan don magance wa'annan matsaloli a halin yanzu gwamnatin tana cikin tattaunawa da hukumar ba da lamuni ta duniya wato imf don samun bashi dala amurka biliyan hudu daga wajenta. a shekarar da ta gabata ce dai shugaba sa'id ya wargaza majalisar dokokin kasar ya karbi ragamar jagorancin kasar sannan zai gabatar da sauye-sauye a tsarin siyasar kasar daga ciki har da kundin tsarin mulkin kasar tare da zaben raba gardama da za a gudanar a ranar 25 ga watan yuli mai zuwa sojojin kasar rasha suna iko da kimanin rabin manya-manyan birane a yankin donbass wanda ya shelanta ɓallewa daga kasar ukraine tun shekara ta 2014 kafafen yada labarai na yankin sun bayyana cewa a halin yanzu rabin birnin Severo Donetsk na ƙarƙashin ikon sojojin rasha a yayin da sojojin ukraine suke rike da ɗayan bangaren gwamnan lardin luhansk da ta ɓalle daga ƙasar ukraine wato sagi gaide ya bayyana cewa har yanzu ana fafatawa da sojojin ukraine a yankin birnin Severo Donetsk shine dai birni mafi girma a luhansk na yankin donbass da ya rage sojojin rasha ba su kwace shi gaba daya ba a cikin watan fabrairu da ya gabata ne da shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da umarnin fara aikin soje na musamman a yankin donbass na kasar ukraine da nufin tabbatar da 'yancin kasashen donetsk da kuma luhansk da kuma kwance damarar yakin kasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya buƙaci gwamnonin jam'iyyarsa ta apc da su amince masa ya zaɓi wanda zai tsayawa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa wanda kuma zai gaje shi jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa shugaban ya bukaci gwamnonin jam'iyyar wato 22 da kuma shugaban jam'iyyar abdullahi adamu da su amince masa ya zaɓi wanda ya ga ya cancanta a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar a jiya talata ce dai shugaban ya gana da gwamnonin jam'iyyar ta apc gaba ɗaya da kuma shugaban jam'iyyar a fadar shugaban ƙasa shugaban ya ƙara da cewa ganin hatsarin da jam'iyyar take fuskanta a zaɓuka masu zuwa to dole ne a sami ɗan takara mai ƙarfin tunkaran sauran 'yan takara na sauran jam'iyyu don ta samu ta ci gaba da riƙe shugabancin ƙasar a ranaku shida zuwa takwas ga watan yunin da ya shigo yau ne jam'iyyar ta apc za ta gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa da wasu kujerun wa'anda za su tsayawa jam'iyyar takara a zaɓuka na shekara mai zuwa shugaban madatsar ruwa ta grand ethiopian renaissance dam ko gad a takaice ya bayyana cewa babu ruwan da zai isa kasashen sudan da kuma masar a lokutan fari kifle horo ya faɗawa tashar talabijin ta al'arabiya a ranar litinin kan cewa a lokutan da aka yi ruwa mai yawa ruwan kogin nilu zai cika madatsar ruwan sannan ya gangara zuwa kasashen sudan da masar amma a lokutan fari ruwan ba zai yi wuce ba wannan dai ya tabbatar da tsoron da kasashen sudan da masar suke da shi kan rashin yarjejeniya wacce za ta takaita yadda kasar habasha za ta sarrafa ruwan kogin nilu ta yadda kasashen ba za su tutu ba a lokutan fari horo ya kara da cewa nan gaba kaɗan za a ɗora injin samar da wutar lantarki na biyu a kan madatsar sannan idan an ɗora dukkanin injunan samar da wutar lantarki na madatsar guda goma sha uku to madatsar za ta samar da wutan lantarki mai karfin megawatt dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da sittin kasashen masu da sudan dai sun bayyana korafinsu kan rashin samun rubutaccen yarjejeniya kan amfani da kogin nilu tsakanin kasashen sudan masar da kuma habasha don samun rabonsu na ruwan kogin na nilu kasar masar da ta ce rabonta na ruwan kogin nilu ya kai cubic mita miliyan 55.5 a kowace shekara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da kuma labaran duniya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 abin da ya kunsa. yan shekaru masu yawa al'ummar amurka ta kasance tana goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila musamman bakar siyasar yahudawan Sahayuniya na murƙushe falasɗinawa tare da mamaye musu ƙasa amma a halin yanzu musamman a 'yan shekarun baya-bayan nan wannan goyon baya yana raguwa kuma a maimakon goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila al'ummar ta amurka ta koma tana goyon bayan al'ummar falasɗinu tare da ganin wajabcin kare musu haƙoƙi musamman a tsakanin matasan amurka kuma mafi yawansu daga ɗaliban jami'o'i a shekarun bayan can goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar taken neman tabbatar da haƙƙinta na samuwa da wajabcin faɗa da ta'addancin falasɗinawa da kuma faɗa da ƙiyayya ga yahudawa su ne taken da suke yawo a kwakwalen amurkawa amma abin ya juya zuwa ga taken nuna rashin yarda da nuna wariya da yahudawan sahayuniya suke yi ga al'ummar falasɗinu da adawa da mami mai yankunan falasinawa da kuma kin amincewa da duk wani matakin murkushe falasinawa ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu a makonnin baya-bayan nan marubuci kuma masharhanci kan harkokin siyasa ɗan ƙasar amurka thomas friedman ya gargaɗi mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun ci gaba da bakar siyasar 'yan mazan jiya musamman ƙiyayya da batun kafa ƙasar falasɗinu da za ta rayu kafaɗa-kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila Friedman ya jaddada cewa hakika haramtacciyar kasar Isra'ila ta fara hasarar matsayinta na samun goyon bayan al'ummar Amurka musamman a tsakanin ɗaliban jami'o'in kasar yana mai buga misali da yadda ƙungiyoyin ɗalibai a mafi yawan jami'o'in Amurka suke kin yarda da karɓar bakoncin jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila domin gabatar da jawabai a gaban ɗalibai. A gefe guda kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a tana nuni da cewa al'ummar amurka ta fi karkata kan batun wajabcin kare haƙƙin falasɗinawa a rikicin da ke gudana tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasɗinu idan aka kwatanta da matsayinsu a tsawon shekaru uku da suka gabata a sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar bincike ta Pew Research Center ta ƙasar Amurka ta gudanar a tsakanin 6 zuwa 13 ga watan Maris da ya gabata a tsakanin Amurkawa 10,400. A fili yake dai Amurkawa sun fi nuna goyon bayansu ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila a kan Falasɗinu, amma lamarin ya canza a 'yan shekarun baya-bayan nan inda batun nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu ya samu gagarumin ci gaba tsakanin matasan amurkawa tsakanin amurkawa 'yan shekaru 18 zuwa 29 inda masu goyon bayan haƙƙin falasɗinawa suka kai kashi 61 cikin 100 yayin da masu goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kashi 56 cikin 100 a daidai lokacin da matasan amurkawa masu ganin gaskiyar mahukuntan falasinawa tare da kare haƙoƙinsu na gwagwarmayar neman haƙoƙinsu suka kai kashi 35 cikin 100 a daidai lokacin da kashi 34 suke ganin gaskiyar mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila na ɗaukar matakan murƙushe falasinawa a zantawarsa da tashar talabijin ta aljazira net ambasada david mark tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen kasar amurka a harkokin yankin gabas ta tsakiya kuma tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin amurka a gabashin jerusalem bayan yakin shekara ta 1967 yana cewa akwai muhimman sauye-sauye da suke faruwa a fagen siyasar amurka dangane da makomar rikicin larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila mark ya kara da cewa sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar bincike ta pau ta bayyana bayi da bambanci da wadda cibiyar arab american institute ta wallafa ko wadda kamfanin zarbi mai kula da haƙoƙin jin ra'ayin jama'a na amurka ya gudanar da kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar farfesa shibli talhami ta jami'ar maryland ta gudanar amma saboda kasancewarsu ta larabawa da yawan mutane ba su ba da mahimmanci ga sakamakon da suka fitar amma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta cibiyar bincike ta fawo ta samu karbuwa hakanan an samu gagarumin saɓa saɓani a tsakanin al'ummar amurka dangane da matsayin gwamnatin ƙasarsu kan matakin da take ɗauka kan rikicin yankin gabas ta tsakiya kamar yadda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar ƙasar ta bayyana musamman sakamakon dogaro da mahangar bangarorin siyasar ƙasar inda 'yan jam'iyyar republican kashi 78 cikin 100 suka kada ƙuri'ar goyon bayan siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila yayin da kusan kashi 37 cikin 100 na 'yan jam'iyyar suke goyon goyon bayan falasinawa a gefe guda kuma 'yan jam'iyyar democrat da masu zaman kansu da suka fi karkata zuwa ga siyasar jam'iyyar ta democrat suka yi kusan kunnen doki a tsakanin masu goyon bayan falasinawa da kashe 64 cikin 100 da kuma masu goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila da kashe 60 cikin 100 jakada mike yana ganin ci gaba da goyon bayan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman daga bangaren 'yan majalisar dokokin amurka kamar yadda ya bayyana a lokacin lokacin tsohuwar gwamnatin donald trump shine matakin siyasa mafi karfi da tafi rinjaye a mahangar siyasar amurka ambasada david mark yana mai jaddada cewa goyon bayan da ke tsakanin amurkawa marasa zurfin ilimi musamman daga masu alaƙa da jami'o'in kiristoci masu ra'ayin mazan jiya da suke goyon bayan jam'iyyar republican yana ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan ba abin mamaki ba ne kasancewar tsaffi a tsakanin amurkawa sun fi goyon bayan siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila saboda ra'ayin cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana fuskantar kiyayya daga kasashen makwabtanta na larabawa tun kafin shekara ta 1967 irin wannan tunani har yanzu yana cikin ukwalensu musamman a tsakanin waɗanda suka dakatar da bibiyar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da irin karfin sojinta gami da wuce gona da irin ta kan kasashen makwabta a gefe guda kuma jakada mike ya yi kakausar suka a kan matsalar rarrabuwan kai tsakanin falasinawa musamman a siyasar su ta cikin gida lamarin da ya ƙara raunana su yana mai cewa hakika falasinawa suna buƙatar samun haɗin kai a tsakanin shugabanninsu na siyasa da ƙarin fahimtar juna tsakanin ƙungiyoyinsu domin samun damar ɗaukan matakai na bai ɗaya da gudanar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta tunkari haramtacce ƙasar isra'ila ta kowane ɓangare musamman a ɓangaren gudanar da zaman tattaunawan sulhu jakada mike ya zargi bangaren falastinawa da rashin samun daidaiton baki tsawon shekaru da ƙawayensu na ƙasashen duniya kan ɗaukar matakin zaman lafiya ciki har da amurkawa musamman sabuwar gwamnatin shugaba joe biden kamar yadda jakada mike ya zargi falasinawa da rashin kulla kyakkyawar alaka da tawagar yahudawan amurka masu sabani da yahudawan sahiyuniya ko batun rashin haɗin kai tsakanin su da kiristocin amurka masu sassaucin ra'ayi waɗanda suke ganin zai yiwu a warware rikicin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar tattaunawa har zuwa ga matakin samar da ƙasar falasɗinu mai cin cikakkiyar 'yancin kai kamar yadda jakada david mark ya danganta batun rashin fahimta ga matakin rashin samun cikakken goyon baya ga yunkurin kauracewa haramtacciyar kasar isra'ila musamman ta kungiyar falasinawa mai mambobi a duniya ta bds mai kira kan kauracewa haramtacciyar kasar isra'ila da rashin kulla alakar kasuwanci da ita gami da daukan matakan kakaba mata takunkumi kungiyar da ta yi kaurin suna kan kira ga kokarin tabbatar da 'yan 'yanci da wanzar da adalci ga al'ummar falastinu musamman kan korafe-korafen kungiyar ta bds kan siyasar mamayar yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan shahararwuri zauna jakada mike ya kara da bayyana cewa matsayin amurkawa masu karancin shekaru musamman ɗalibai masu neman ilimi a jami'o'i da na manyan cibiyoyi suna adawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan aiwatar da kisan gilla kan firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ishaq rabin da a kafar ungulu ga shirin samar da zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma gwamnatocin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka zo a baya bayansa irin gwamnatin prime minister ariel sharon da na benjamin netanyahu da kuma mai ci a halin yanzu na naftali bennett jakada mike ya yi nuni da cewa sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a da ake gudanarwa kan muhimman batutuwa musamman waɗanda suke faɗakar da al'umma kan harkokin siyasar duniya ire-iren waɗanda suke wayar da kan matasan amurka da takwarorinsu na duniya za su yi gagarumin tasiri wajen kawo canji a nan gaba kaɗan a fagen siyasar ƙasar duniya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Baran haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu maryam musulunci ta iran ina muku fata alkhairi ni ne malam nasirun annabi to dangance da ra'ayin da zan ba da akan tantance in takara da jam'iyyar apc take yi allah sa a samu tatacce garantin shugaban da za a tsaida a jam'iyyar apc mai albarka eh, a 'yan takarar shugaban ƙasa kenan allah sa da ya dace wanda zai riƙe najeriya da gaskiya mallaka mata sabon arziki da sabon ci gaba da zaman lafiya da taimakon matasa da lafiya da inganta tsaro Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawala waye ce diya. Muna godiya da kuke ba mu dama maki tofa albarkacin bakin mu. Yau na fito in yi jinjina ne da sojojin ƙasa ta na jamhuriyar Nijar akan salon yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Sai in ce Allah ya taimake su, Allah ya ba su nasara, ya kiyaye su, ya kiyaye ƙasa ta jamhuriyar Nijar, ya kiyaye ƙasashen mu na Afirka da ƙasashen musulmi gaba ɗaya. dole shugabannin kasashenmu na afirka kowance na ƙasa ta nijar a ba sojoji kayan aiki masu inganci domin yaƙi da 'yan ta'adda duk da 'yan ta'adda suna barazana ga manoma to dole ne sojoji ku kara zaƙa ƙuriya domin ku ba al'ummar talakawa manoma tsaro da nutsuwa domin su samu aikin daji mai tunkaruwa a sai in ce kuma ina ma shugaban ƙasa ta jamhuriyar nijar muhammad bazum jinjina irin haɗin kan da yake ba sojoji assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka yau tsokacin da nake son in yi bisa jihar mu ce ta agadas bisa alherin da muka samu na kyautata ruwan sha kamfanin gidan ruwa ya ɗauki alkawali da ma ko wani proje na na afara in ya samu nan dai kilomitar da agadas ne ruwa za su wadata to alhamdulillahi a cikin sati biyu mun samu jihar agadas ta samu ruwan sha cikin kwanan gabi tubarakallah a da su ruwa ko ina sun wadata famfunan da suka yi kwana biyu kwana uku ma ba ruwa akwai abin da suka yi wata guda amma daga dan kwanan ga biyu tubarakallah da aka gyara komi ya wadata shine muke kira ga gidan ruwa da wa'anda suka sa bakin su da gudummawa wannan abu ya wadata muna kira ubangiji Allah saka musu da alheri kuma ubangiji Allah ya kara arziki wannan gidan ruwa muna jinjina musu kwarai tsoron gidan wuta su ma muna godiya gare su saboda su ma suna bisa wani shance wanda in Allah da ya kare matsalar wuta za ta rage a nan jihar agadas mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas salamu alaikum assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran yau na shigo wannan gida ne domin ku bani dama na yi kira ga kamfanin wutar lantarki na jigawa to da allah ya kamata kamfanin wannan wuta ya sani fa ba ma shan wuta kuma amma a jami'an su na masu karɓar kuɗin wuta kullum suna takura mana da karɓar kuɗin wuta ko in ce duk wata suna takura mana to ya kamata shugabannin jihar jigawa idan kun sani ku magance lamarin idan kuma ba ku sani ba ku sani ya kamata ku gyara ku yi kokari ku gyara wannan wuta ta dawo inda kuke ba mu ita ada domin tun azumi rabonmu da mu sha wuta ta yini sai dai da an kawo ta minti biyar shida bakwai ko sha biyar an ɗauke ta to wannan gaskiya a kuma kuɗin da kuke ci kuke karɓa na mutane ba tare da kun ba su wuta ta adadin kuɗin su ba to haramun suna na gwani lawan ali gamadan na kiraye ku daga nan kura jihar kanan dabo kuma cikin garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku ta tashi lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski wa raka a jihar da magaram ina so kuma dama zan tofa albarkacin na akan iyayen da suka je suka lakaɗawa wata malama duka hakan sam san bai dace ba domin malamin da yake tarbiyyantar da yaran ka ilimin boko na zamani bai kamata ba ce ka je kana dukan shi ya kamata a ce an mutunta shi an ba shi haƙƙin shi ana mu'amala da shi mai kyau gaskiya hakan bai dace ba mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi Itaquera. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar Nijar. to ni dai ra'ayina shine a yau gashi guguwar siyasa tana tashi a mu na afirka musamman ma tarayyar najeriya sai dai mu fata allah ubangiji ya sa a yi wannan zaɓe lahiya a ƙare shi lahiya ina kira ga kuma matasanmu su yi hankali su zaɓi wanda ya kamata a zaɓi cancanta shine zai kamo kwanciyar hankali a cikin ƙasa mu na afirka ya kamata wanda ake yi don su su sani don su ake yi a kawo kwanciyar hankali kuma a yi zaɓe lahiya a ƙare shi lahiya mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger biyu hausa tashi lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka da farko dai suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan taron da shugabannin Afirka suka yi akan me ke haddasa yawan juyin mulki. To wannan ai ba sai sun tafi nema wani huri ba su ma sun san abubuwan da ke haddasawa. Eh, abin da dai rage kiyayewa in sun kiyaye fa za ka yi mulkin ka lafiya ka kare ba wanda zai ma wata barazana. Amma idan ka saba ko ka sa son rai ciki to kai da kanka alaka da abin da baki da haka ubangiji allah ya ba da ikon gyarawa abubuwan da ke haddasa juyin mulki da farko dai akwai ɗauki ɗora akwai galla zama 'yan ƙasa mutanen nan su suka sha wuya suka hau da ka sannan ka ɗauke su ba bakin komai ba ka yi ta abin da ranka ke so yana haddasa juyin mulki fifi ta buƙatun ƙasashen turai akan buƙatun 'yan ƙasar ka to ya shi ma yana haddasa juyin mulki kamar da yadda muke gani ƙasashe da dama assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan borno mai na jamhuriyar nijar zan so ku ba ni dama in bayyana ra'ayi na dangance da wani abu na tirda allah wade da wasu suka ɗau doka a hannunsu akan malaman makaranta a jihar maradi hakika hakan bai dace ba abin da yaro ya yi ya zo ya gaya muku kuma kun je kun ɗau doka a hannun to wannan ba shi ba ne mafita ga harkar ilimin ƙasar mu nijar domin malaman makaranta ke da iko akan yaro inda a makaranta ce kenan bai kamata ba a ce kun je kun ɗau doka a hannun ku saboda wannan malaman su ne suke koyawa iliyan karatu wanda zai kasance an huda musu jahilci a kai zuwa gaba ku za ku amfana da ilimin nasu iyayen yara bai kamata ba ya kamata a rika kiyayewa na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la assalamu alaikum radio hausa ta hiran kuna tare da shi ta zayar daga nan a gadas jamhuriyar nijar ina so a bani dama in yi tsokaci dangance da rikicin da ya wakana tsakanin ɗaliba da malama a nan birnin mara har ya jawo yajin aiki da suka yi to duba da cewa wanga lokaci ne na yaro ka haife shi ne ba ka haifi halin shi ba kenan in ana taɓa rawu abu ta mabi sau kenan ya kamata su da kansu malamai su san kalaman da za su rika furtawa dangance da ɗalibansu saboda bai kamata wata kalama kana furta ta gaban ɗalibinka saboda gudun martani saboda yanzu yara kowace magana ka yi ta yanzu ne suke maida maka martani kanta to ubangiji dai allah ya sanya sanya a fahimci juna a tashi lafiya radio hirar To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Ga shekarar Abdulkadir Mubarak ya shigo ɗauke da shirin na rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a cikinsa muke gabatar muku da yanayi na zamantakewa shi sama muke wa lakabin shirin da suna rayuwar zamantakewa zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda muka bijiro a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata akwai mahanga daban-daban a wancan shiri da gabata mun bujiro da mahanga guda biyu dangane da ɗan adam cewa wai shi ɗan adam an halicce shi ne tun fil azal a matsayin ya zo ya rayu shi kadai ko kuma a'a ubangijin da ya halitta ya halicci ɗan adam ne ya sanya yanayin ɗan adam wanda ba zai iya rayuwa shi kadai ba idan aka halicce shi a'a yana bukatan waɗansu waɗanda za su rayu tare da shi wato kenan a nan mahanga guda biyu waɗanda suke tafiya kuma tsakanin mutane daban-daban masu tunani wanda ake cin su ma'abuta fikira mafakirai da waɗansu waɗanda suke ɗaukan kansu a matsayin su suka fi kowa wayewa waɗanda da dama waɗanda suka tafi kan cewa wai su ɗan adam an halicce shi ne don ya rayu shi kaɗai ba ruwansa da jama'a shi yasa za mu ga rayuwar turawa kamar yadda muka bijiro a wancan lokacin sun kasance su sai ga a cikin unguwa a guri daban da suke rayuwa su da makotansu ba su san juna ba ba su ma san sunayen junansu ba kamar yadda muka bijiro da misalce-misalce a wancan shiri da ya gabata amma kuma duk da haka za su iya zama wani lokaci in kaɗaitan ta kaɗaita haihuwa ma dama su ba sa son su haihu 'ya'ya da yawa ba sa son su haihu su haifi 'ya'ya da yawa balle kuma a ce wai su yi abokai su je cikin abokai ana hira ko ana tattauna abubuwa balle ma su damu da wani makoci da wannan makoci na gefen su na nan dama hagu ko ina duk a unguwa kowa ba wanda ya sani sai kansa shi kadai kamar yadda muka ishara ne a wancan shirin shi yasa yanzu ka ga a kasashen mu na nan mu afirka a nan kasashen hausa ga ko kuma a wasu gurare zaka ana kiran wasu unguwanni wai da sunan gra gra irin yanayi ne na rayuwar turai na ba ruwan wani da wani kowa ya yi sharholiyarsa kowa ya shakatawarsa kowa ya yi abin da yake dama ba ruwan wani da wani ba wanda zai kalle kai cewa na me yake yi ne wato dai babu sa ido duk da cewa abu ne mai kyau ba rashin sa ido ga harkar wani ko kuma ga abun da wasu mutane suke ciki abu ne mai kyau domin ba bukatan ka dinga sa ido akan makocinka mai yayi mai me ya ci ina ya tafi ina ya je wa ya shiga gurinsa wa ya fito wannan ma addini bai yadda da shi ba insha Allah a cikin shirye-shiryen na gaba za mu bujiro da irin wannan sa idon da mutane suke domin wannan ma yakan gurbata ainihin rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma amma wannan da yake ba shine ba mu na yau ba in Allah da cikin shirye-shiryenmu na nan gaba za mu bujiro da wannan din to amma muna magana ne akan waɗanda su suka tafi akan fikira din cewa dan adam an halicce shi ne don ya rayu shi kadai wato ba ruwansa da kowa to a wancan shirin mun ce waɗannan fikirori guda biyu na cewa wannan dan adam asalatan shi kadai aka ce ya rayu waɗansu kuma suka ce a dan adam an halice shi ne don ya rayu da ainihin sauran al'umma akwai na tsakaninsa da sauran jama'a ko kuma a cikin waɗannan fikiroyi guda biyu wacce ce ta yi daidai da addini ko kuma ta yi daidai da fikira ta addinin musulunci idan muka dawo zuwa ga kundi mafi girma daga cikin maɓuɓɓuga na shari'a ta addinin musulunci wanda shi ne alkur'ani mai girma za mu ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana yin wani bayani bayanin da yake kuwa magana yake yi da wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin alkur'ani yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wannan aya din kurun idan muka duba ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ku ne wato mafi alherin al'umma wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wato al'ummar musulmi ku ne khairu ummatin ukhrijat nasi wanda aka fito da ku aka halice ku Allah ya fito da ku doron ƙasa linnasi malamai da dama sun fassara ma'anar linnasi dinnan akan cewa domin ku shiryar da mutane ko kuma domin jama'a su amfana da ku da dai sauran fasarori da malamai suka yi sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani akan ayyukan da wannan al'umman za ta dinga yi Allah ya ce ta amuruna bil ma'arufi kuna masu umarni da kyawawan ayyuka shine ma'aruf kyawawan abu ayyuka managarta watan hauna anil munkari kuna kuma hana ayyuka na munkari aiki wanda yake ba mai kyau ba kuna hanawa sannan Allah yake cewa wa na billah sannan kuna cikin imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan muka yi wani abu na ainihin tsokaci dangane da wannan bayani muka kuma dubi wannan aya da wannan bayani da Allah ta'ala ya yi a shekenan dan adam tunda ai al'umma ake magana a kanta wannan al'umma ta rasulullah jatlin nas da aka fito da su don jama'a to idan an ce dan adam an halicce shi ne shi kadai tak ya rayu shi kadai kamar yadda ya fito shi kadai daga mahaifa ta mahaifiyarsa haka ya girma shi kadai to kuma ya rayu shi kadai ba ruwansa da jama'a to kaga wannan ayan za ta zama ta da fa'ida kenan domin ai mutanen da za ka ce su ne al'umma kun mutanen ne suka haɗu suka yi al'umma ba za ka ce da mutum ƙwaya ɗaya ya rayu shi kaɗai ya koma shi kaɗai a ce da shi al'umma ba ko irin wannan tsokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi dangane da annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan wannan magana ma Allah ta'ala yana yin wani tsokaci ne dangane da bijire masa da sauran waɗanda yake kiransu zuwa ga gaskiya suka yi ai ya yi wannan abin da Allah ya yi bayani akan al'umma din Muhammad sallallahu alaihi sallam shi ma annabi Ibrahim ya yi umarni da ma'arufi ya yi hani da munkari amma mutanen suka bijire masa suka ƙi amsa masa ya shiga can ya shiga can ya shiga ko ina yana kiransu suka ƙi to da suka ƙi din Allah ta'ala shi kaɗai ɗin, annabi Ibrahim sai yake cewa to kai ɗin kai kanka al'umma ne amma ba yana nufin annabi ibrahim bai je ya nemi ya shirya da al'umma ba bai kasance ya shiga cikin jama'a ya shiga nan yana kiransu zuwa ga gaskiya ba yayi sai dai su ne ba su amsa masa ba to ashe nan, abin da za mu fahimta a nan shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala da yake cewa mu al'umma ne mafi alheri ga kuma dalilan da ya mai da mafi alheri din inda za ka yi umarni da ma'arufi za ka yi hani da munkari to ko za ka cuɗanya da jama'a bayan da za a yi ka rayu kai kaɗai ka ce da ni za ka iya yin wani ma'arufi umarni da ma'arufi ka kuma ya hani da munkari to a za ka yi wa to dole ne ka cuɗanya da jama'a to a cikin wannan cuɗanya da juma'a din da za ka yi to bisa wannan bayani na ubangiji a cikin ayan da muka karanto ya nuna mana ashe ɗan adam ba ɗan adam halittarsa Allah ya yi don ya zauna shi kaɗai, ya rayu shi kaɗai, ya mutu shi kaɗai, ya koma zuwa ainihin kabari shi kaɗai, ya koma zuwa ga Allah shi kaɗai. ba haka al'amuran yake ba Ɗan adam ijtima'iyyun ne wani abin halitta ne da aka halicce shi domin ya rayu rayuwa ta zamantakewa da jama'a in ko haka ne wato ina so nuna mana cewa mahanga kenan ta addinin Allah a bisa doron wannan aya ta nuna mana cewa ashe dan adam an halice shi ne ba don ya rayu shi kadai babu wani zancen mu'amala da sauran al'umma ba ba haka ba ne idan yau turawa sun ɗauki irin waccan mahanga ta zama su kaɗai a jgra a rayu ba a san sunan makoci ba ba a san waye a nan ba wani sallama da juna babu ba wanda yake kowa magana to wannan ya saba wa musulunci wannan ba shi ne rayuwar da musulunci ta so ba domin a cikin musulunci ma kaga akwai al'amura ko da yake dai za mu zo dangane da ruwayoyi da hadisai ayoyin alkur'ani ma mun fara ne da aya guda ɗaya wannan da ta yi mana a fili baro-baro Allah ta'ala ya mana wannan ishara amma akwai maganganu da suke nuna mana cewa shi kansa ɗan adam mu'amala tsakaninsa da sauran al'umma akwai mas'ala ta yin sallama abshir salama manzo yake cewa a cikin wani hadisi ku yaɗa sallama tsakaninku in kuka kasance masu yaɗa sallama a tsakaninku to kaga wannan yana kusanto da mu da junanmu zama ne na zamantakewa rayuwa ce ta zamantakewa salamu alaikum wannan ce wa alaikum salam malam an kwana lafiya alhamdulillah ya iyali mun da Allah wannan irin rayuwar ta zamantakewa ita ce rayuwa ta addininmu, ita ce addinin musulunci yake kwadaitar da mu akan cewa mu kasance masu rayuwa rayuwa ta zamantakewa da juna da kuma taimakekeniya ainihin da juna bayanin yana da yawa amma kuma gashi lokacin ba shi da tsaho ga shi har an nuna min cewa lokaci ya ma wai shige to zan tsaya a nan amma Allah da a cikin shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin daga karshe bari mu muku maimacin shirin na afirka a yau ai saurare lafiya Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa waɗanda suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan wani taro da cibiyar zaman lafiya ta cardinal onekan ta yi a birnin abuja da ke nigeria domin girmama wasu mutane da suke taka rawa a wannan fage na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umman kasar za kuwa mai hira ne da ɗaya daga cikin waɗanda aka karama saboda ƙoƙarinsu na ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutane masu mabambantan aƙida da addini wanda shine ahmad tijani adam daga jihar kano da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a ranar Asabar 21 ga watan Mayu da ya shuɗe ne cibiyar zaman lafiya ta Kadinar Onekan. ta hada taron girmama mutane masu taka rawa a fagen zaman lafiya mutanen kuwa sun fito ne daga cikin bangarori daban-daban na rayuwa da kuma mabiya addinai mabambanta dalilin haka ne maka tuntubi ahmad tijjani adam wanda ya fito daga jihar kano da ke arewacin najeriya domin samun ƙarin bayani akan hanyoyin da ake bi domin tantance waɗanda ake baiwa wannan kyauta ga abin da yake cewa to a'udhu billahi shi rahim na gode da wannan dama da aka bani akan na yi jawabi akan dalilin da kuma makasudin taron da muka je na girmamawa da aka yi mana a abuja ranar asabar 21 ga watan biyar a wannan shekara na farko dai ita cibiyar da ta yi wannan taron girmamawa ita ce cibiyar da ake ce mata cardinal onion foundation for peace ma'ana babbar cibiyar wannan babban malamin addinin kirista wanda yake lura da harkokin addinin kirista a abuja da kuma yana daga cikin mutane guda shida wanda yau za iya zaben su fafaroma a nigeria watan cardinal onion wanda yake asalin dan nigeria ne wannan ita ce cibiya su ce ta haɗa wannan taro na girmama mu kuma eh, kamar tambayar da kai na cewa wace hanyoyi aka bi domin zaɓar waɗanda suke da a girma mutanen to akwai hanyoyi da suke bi musamman na duba mutanen da suke aiki akan harkar zaman lafiya daga kowane irin ɓangarori na rayuwa mun yi aiki an kallo akwai mutanen da aka ɗauke su daga harkar malaman addinin musulunci akwai wanda aka ɗauka daga bangarorin addinin kirista akwai wanda tsofaffin sojoji ne akwai waɗanda ma'aikata ne na al'umma haka ta kowane irin bangarori na rayuwa aka duba domin aka ba mu dama muka je kusan shekara ɗaya ana zuwa ana yin abubuwa da yawa kala-kala wanda akwai wata jami'a da ake ce mata nel university da wata Beatrice University dukansu manyan jami'o'i ne wanda suke a nigeria su ma sun ba da satifiket din girmamawa. to wannan shine hanyoyin da aka bi kuma aka duba waɗanda suke ba da gudunmawa su ma daga afirka domin akwai ƙasashe kusan sama da goma sha waɗanda suka zuwa akwai wanda aka ɗauko daga south africa daga kenya zambia central africa zimbabwe kenya ghana da sauran kasashen afirka ethiopia morocco haka su mala abdullahi alkayya duk haka tare muka zauna aka yi wa'annan uh, su ne matakan da aka bi na gudunmawar da kake bayarwa a iya labul ɗanka saboda haka mu kamar ni ina yin abubuwa ne da ya shafi akan community wani daga cikin abin da aka yi la'akari da shi domin zaƙulo da ake gani aka yi musu kuma na tsawon shekara ɗaya su kuma jami'an suka zo suka tantance sannan aka ba mu wannan satifiket da kuma award na girmamawa to shi dai zaman lafiya kamar yadda masu iya magana suke faɗa fi zama ɗan sarki kuma sai da shi ne harkokin yau da kullum za su riƙa wakana sannan kowace irin al'umma ba za ta samu ci gaba mai ɗorewa ba sai da zaman lafiyar nan wannan yana daga cikin dalilan kafa cibiyar ta onaikan ta zaman lafiya a shekara ta dubu biyu da goma. ita wannan kungiyar ƙarƙashin jagorancin shugaban nata ta yi imani da cewa mafi yawancin rikice-rikice da suke faruwa a cikin nahiyar afirka suna da alaƙa ne daga zubin tsarin rayuwa ta zamantakewa da ta addini ƙabilanci siyasa tattalin arziki don haka shimfiɗa adalci a gwamnatance zai taka rawa matuka wajen warware irin waɗannan rikice-rikice da suke faruwa kuma tattaunawa da tana ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan cibiyar take amfani da su domin magance wannan matsalar malam ahmad tijjani adamu ya sake yi mana bayani akan yadda za a yi zaman lafiya da kuma tattaunawa ta ci gaba musamman bisa la'akari da rikicin da ya faru a sokoto da ke najeriya na tsokanar da wata mabiya addinin kirista ta yi wa al'ummar musulmi wanda hakan ya yi sanadiyar kashe ta ga abin da yake cewa to gaskiyar lamari mun yi ta kokari domin mu nusar da su mabiya addinin kirsas film su cewa akwai abubuwan da muke da alaka da su wannan ne ya sa allah subhanahu wata alama ya kiran su ahlul kitabi domin maganar eh, samuwar annabawa da tabbatuwa akan allah subhanahu wata ala shi ya halicci kowa da wa'insu abubuwa haka da littafan da aka saukar wa'insu abubuwan muna da alaƙa da su da kuma abubuwan da muke da bambanci da su wa'annan abubuwan wanda rayuwa addinin musulunci ce e, taɓa su ko kuma yin wani abu wanda ya shafi izgili gare su to ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba domin su fahimci haka so an tattauna amma yadda ake maganar dole ya zamanto ta fahimtar juna mun yi ta kokari musamman tun da akwai manya-manyan malaman addinin kiristanci a wurin a kuma sun yi tambayoyi iya abin da muka fahimta tunda akwai malamai da yawa an nuna mutar da su cewa lallai lallai duk abun da baka sani ba to kar magana a kansa ko malaman addini ne tunda Allah subhanahu ala ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm to ballantana wanda kai magana addinin wani ballantana har a ce irin wannan abubuwan suna faruwa gaskiyar lamari mun nuna musu zaman lafiya shine kowa ya zauna ya yi koyarwa ko kuma ya fahimci inda addininsa ya ya fahimtar da shi kar ya shiga gonar wani domin wannan ba zai kawo zaman lafiya ba su gaba da wa'azantarwa da nusantarwa ga su mabiyansu cewa lallai lallai kar su rinka shiga abin da bai shafe su ba ita wannan yarinya irin wannan abin da ya faru kenan ba ta da alaka da addinin musulunci to bai kamar ta yi magana har abin da ya shafi jarabin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine to har ila yau akan abin da ya faru a jihar ta sokoto da kuma kokarin lalabo bakin zaren yadda za a samar da zaman lafiya mai dorewa malam ahmad tijjani adam ya ci gaba da cewa abin da ya faru a sokoto wannan abu ne mara daɗi wanda kuma mun nuna musu cewa gasken lamari idan irin wannan abubuwan suna faruwa to ba komai son zaman lafiyar musulmi mutum ba zai iya goyon bayan yanayin da ya faru ba lallai su mabiya addinin kirista musamman malaman su da su nusar da matasa su cewa akwai iriyoyin da ba a kusantar su ko da musulmi ne ma bai yi wani abubuwa da suka shafi irin wannan to uh, ba abin da za a iya bari shi ya wuce haka bane domin wannan ya isa ishara wanda wanda daga cikin ma'insu mawaka a sha'irai yi eh, wata magana wacce kaga shi musulmi ne ma a nan jihar kano wancan kuma abin da ya karshe ya zamanto bai daɗi ba to ballantana wani wanda ba musulmi ba lallai mun faɗa musu musamman ma wayanda muka yi tare da su akwai wayanda suka zo daga kusan kowane jiha a najeriya aka zazzaɓa kuma wani za ka samu yana rike da jami'u goma goma sha biyar manya-manya mun nuna musu cewa lallai lallai ce a irin waɗannan abubuwa su sanar cewa ba eriyoyi ba ne wanda ya kamata a rinka yin maganganu ko a yi wani abu mara daɗi a kansu jarabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce mutum ya yi wani abu wanda yake da irin wannan kuma muna da karfin gwiwa cewa insha Allah ta'ala wannan abu zai sake faruwa ba zai sake faruwa ba domin sun tabbatar mana da cewa dukkan wanda suke karkashin su za su nusar da su ta kafafan yada labarai ta zaman da ake yi na mujami'u da dukkan wata hanya da za su bi domin su tabbatar da cewa ba a sake samun irin wannan abu ba kuma kasar ta zauna lafiya daga karshe ina godiya da wannan dama da aka bani domin na yi wannan jawabi a takaice kuma allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya ya emiritar da mu ya sa kubuwan ya lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to duka duka iya abin da sauke na a cikin shirin ganin lokaci na rara mu a tarbe mu a an jima da rana domin jin mu dauki da sa dan shirye-shiryen amma kafin na amma din tahir amin da ya kasance labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.